wannan shine shiri na wato ainihi na goma sha ɗaya ni mai gabatarwa abubakar sani ali muna karatu a cikin durusin lughatul arabiya littafi na ɗaya wanda malami dr b abdulrahim na islamic university of madina ya wallafa kamar yadda aka saba kullum kafin mu fara karatu muna ba da nasiha nasiha mu ta yau wato nasiha ta tara take cewa kamar haka wato za ka ga cewa wasu daga cikin mutane za ka ga cewa kamar ƙudaje suke ba su da a kan ciwo wasu mutanen ba ka taɓa ganin su sai dai cikin ɓatanci suna manta kyawawan ayyukan ɓangarori ko jinsuna ko mutane irin wannan ce halayyar kuda yana barin lafiyayyen wuri ya dirga a kan ciwo wannan halayya tana daga cikin lalacewar zukata da halayya Wato wannan abu ne wanda ya kamata a ce mutumin da yake wato ya kasance ɗalibin ilimi yana ƙoƙari yana yi ƙoƙari iya matuƙa wurin ganin cewa ya kasance yana cikin mutane wanda suke kyautatawa mutane zato wanda wannan mu shi ne manhaji wanda annabinmu sallallahu alaihi wasallama ya tsora mu a kai shine manhaji na sahabbai wanda mu yanzu sai mu kasance idan muka ga mutum ya kasance ya aikata wani laifi sai a manta duk aikin alkhairin da ya a baya ai ta dargan masa akan wannan kuskure da ya yi wanda ta yi wannan kuskuren ba wai wani kuskure ba ne na a zo a gani amma yadda ka san so muke mu ga kuskuren mutum mai ta masa akan wannan abu to wannan halayya ce ta kudaje su ne suka saba dira akan ciwuka su bar wuri mai kyau sai ka ga jiki gashi babban jiki amma su rasa inda za su dira sai kan ɗan karamin wuri wanda ciwo yake a kai to haka muke kamar a ce ma mutum ne da fararen kaya amma kayan nashi kal sai wani wuri haka ya ɗan taba wani baki ko wani abu kai ka rasa inda aka kalla sai ka ce mai a wani baka wanke wannan wurin ba ne yaya irin wannan kama haka ne mutane Allah ya taimaka dai ah, ya gafarta mana zunubanmu. Amma dai kam akwai garari musamman abin da ya shafi malamai. Idan an zo ana maganan malamai sai ka ga mutane ba su da abin da suke jin daɗi na yi ko na tattaunawa irin su zauna suna tattauna kurakuran malamai ko ai ta gulman malamai wanda kuma wannan ya saɓa wa koyarwa annabi. manzo Allah ya ce addini an nasiha. wato addinin nan nasiha ne sahabbai suka ce nasiha ga waya rasulullah ya ce ga Allah da manzanninsa da kitabin da littattafansa da wato shugabannin musulmi wanda ya kunshi malamai da kuma shugabanni jagorori da kuma sauran mutane to a cikin nasihar da aka yi wa malamai shine idan ka ga malami ya yi kuskure ko wani abu ba zuwa za ka kai ta yamaɗe da wannan abun ba yadda ka san kai yau matarka ta haihu kai ta zagayawa duk duniya sai kowa ya ji ai na ga malam wane ya tsaya da wance wallahi wata yarinya ce na ga ya tsaya da ita astaghfirullah aba akramakallahu Allah ya takaita to irin waɗannan abubuwan ya kamata ce ɗalibin ilimi yana kokari yana kauce musu kai ya faɗa cikin wannan abu Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma mu kiyaye mu gyara A yau karatunmu za mu ci gaba ne a cikin Asma'ul Ishara. Asma'ul Ishara wanda muka kasance mun ɗora wato darasin a kai tun farko da su muka fara. Muka yi su haza, muka yi zalika da zaka. Yanzu wancan shiri da ya gabata muka yi hazihi. To yau shirin da za mu magana ne akan tilka ko kuma mu ce bambancin tilka da hazihi wanda shine kamar zai wato ainihin uh, cika wannan jerin gwano na asma'ul ishara waɗanda muka raga muka yi a baya malam ya ce addarsu sabi wato darasi na bakwai man hazihi man kamar yadda muka ce man harafi ne na tambaya harafi ne na tambaya al-istifham ana amfani ne da shi idan za ka yi tambaya game da wani abu wanda yake yana da hankali lil aqil an ka ce man wato mutum kenan man hazihi wace ce wannan hazihi aminatu hazihi aminatu wannan amina ce mu da hausa muke cewa amina su da larabci amina wa man tilka wace ce kuma waccan wace ce kuma waccan wa man tilka tilka waccan ta nesa wannan ta kusa hazihi kusa tilka nesa kamar yadda muka faɗa a can baya muka ce haza mutum in za mu nuni ga abin da yake namiji wanda yake kusa zalika in za mu nuni ga abin da yake namiji wanda yake nesa to hazihi shine kamar kishiyar wato haza tilka ita ce kamar kishiyar zalika sai dai anan nan muka ce zaka zaka ce zaka zaka yi nuni ga abin da yake nesa amma ba nesa cancan ba zalika kuma abin da yake nesa cancan to sabanin shi wato jinsi na mata jinsi na mata tilka shi ke nuni ga abin da yake nesa cancan da abin da yake nesa ba cancan ba malam ya ce waman tilka wace ce kuma waccan tilka fatimatu waccan fatima ce تلك فاطمة وتشان فاطمة هذه طبيبة وتلك ممرضة هذه طبيبة وتلك ممرضة طبيبة كما يدى مكا فدا أبا كتي طبيب لكتا مكا تي إذن كان أسو كتي لكتا يا ماشي سيكا قارة تاء المربوطة سي دما طبيب سيكا قارة مي تاء لنن تكرشي كما يدى تدون سي تدما طبيبة ماشي هذه طبيبة wannan likita ce wa tilka mumarridatun waccan kuma nas ce wa tilka mumarridatun waccan kuma nas ce mace kenan nas ah, idan za ka faɗi namijin sai ka ce mumarridun ko zalika mumarridun yawa sai ah, malam ya ƙara ba misali ya ce hazihi min alhindi kan mu manta min tana daga cikin harafi na harufin jar min alhindi min nal hindi wa tilka minal yabani to sai dai abin lura a nan shine mu a harful jar da muka faɗa cewa muka yi min to me yasa nan ya zama mina ina fatan an fahimta me yasa nan aka ce minal me yasa ba a ce min al-hindi ba ko min al hindi to kai ma daga faɗa kaga ai ba zai yi ba ka faɗa min al hindi yawwa to wannan ana cewa iltika usakinaini wato haɗuwar sukun guda biyu sukun na farko na kan nonon ɗin gaban min in ka ce min in ka ce min nan akwai sukun ga shi guda ɗaya sai alhindi alhindi nan ma ga wani sukun ɗin to sukun biyu to idan suka haɗu to wannan harafin zai canja sai ya koma mina shine wannan shine dalilin da ya sa wannan ta zama mina saboda abin ya fita sai ka ce minal hindi a cikin sai kuma irin wannan abin yakan kara faruwa a kama hal halil maktabi halil maktabu halil maktabu fil hal kaga hal haka take to amma akwai wannan sukun din nan ma maktabi sukun na kan lamun sai wannan iltika ne ni sai da mahalil halil maktabi halil maktabu afwan halil maktabu shin teburin fasl yana aji shin teburin karatun yana aji halil maktabu fasl to wannan shine dalilin da yasa wannan wato sukun na kan min ya koma fataha muka ce min alhindi sai kuma kamar yadda muka ce aikin min shine za ta mayar da wato kalma ko wanda take isim suna kenan ya ɗauki jar ya wato ya ɗau kasara shi yasa muka ce min alhindi da babu sai mu ce alhindu alhindu baladun kabirun alhindu baladun kabirun wa tilka min al-yabani وتلك من الياباني واتو هذه من الهندي وانا دغا انديا تكي وتلك من الياباني واتشان كما دغا جابان تكي هذه طويلة وتلك قصيرة هذه طويلة وتلك قصيرة طويلة دوغوا قصيرة جاجيريا واتو هذه طويلة ونن دوغواتي وتلك قصيرة واتشان كما جاجيرياتي idan za ka faɗi namijin tawilatun sai ya zama tawilun kenan namijin kuma qasiratun sai ya zama qasirun sai misali na gaba aka ce manhaza to mun dawo muna ɗan maimaita wato bayanin mu na da haza wane ne wannan haza hamidun wannan hamid ne wa man zalika wane ne kuma wancan zalika aliyun wancan aliyu ne a tilka da jajatun a tilka da jajatun a muka ce harful istifa wanda yake nufin shin a tilka da jajatun shin waccan shin waccan shine a tilka da jajatun kuma kaza kenan a tilka da jajatun shin waccan kaza ce la a'a tilka battatun waccan agwagwa ce ma tilka menene ko menene waccan ko mecece waccan ko meye wancan to muka ce ma ana amfani ne da ita awa idan za mu tambaya game da abin da ba shi da hankali li ghairil aqil ma tilka menene wancan waccan tilka tun waccan kwai ce su kwai da larabci mace ne sai ka ce tilka baidatun waccan kwai ce hazihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri wannan motar mudarris wato malamin makaranta ne ko malamin wa tilka sayyaratul mudiri waccan kuma motar hedimasta ce bayanin da muka yi na baya kan ɗalibai su manta shi ne wannan wato da muka ce hadhihi sayyaratul mudiri mudarrisi hadhihi sayyaratul mudarrisi ya kamata ɗalibai a ringa lura da 'yan ƙa'idojin nan ina maimaitawa ne saboda mu ringa wato ainihin a tunawa saboda abin zai fi wato saukin fahimta in an ce almudarrisi daban da ka ce mudarrisu in ka ce almudarrisi ko almudarrisu malami wato malamin sai ka ƙara ko da hausa in ka ce malamin wato alamar nasan malamin kenan amma idan ka ce malami malami zai iya ɗaukan komai kowane irin malami ya shiga ciki almudarrisu muna ce mai ma'arifa wato muna da rigaya muna da saniya masaniya a kai mudarrisu kuma ana cewa nakira wato babu sani a kai wannan abu ne wanda yake da muhimmanci ɗalibai su fahimta almudarrisu daban daga ce mudarrisu almudarrisu ana ce mai ma'arifa saboda wannan dukulul alif da lam din sai ka ce alma'arifa ma'arifa wato ka riga ka sani kana da tsohon ilimi akan abin mudarrisu kuma ana cewa na kira wato abin da ba ka sani ba mudarrisu abu ne wanda yake a buɗe mudarrisun malami ko wani malami amma in ka ce almudarrisu sai ya zama malamin in ka ce malamin duk wanda ka ce mai malamin to ai dole ya za ka yi ka zo ka ce min malamin ya zo ko na tafi ina ta tunanin wani malami gefe ai ban yi hausa ba alamar cewa mun tattauna cewa malami zai zo malam malami shi mudarrisu kaga da bambanci sai kuma abin da ya kamata ɗalibai su lura shi ne shi wato da mudafun ilai mudafun wato abin da aka jingina yana ɗaukan Don mani kamar yadda muka yi a baya ne a baya mudafun ilahi kuma yana ɗaukan kasra shi yasa anan muka ce hada ko kuma mu ce yana daukan shi mudafun marfu'un ne wato yana ɗaukan rufa rufa shi takan kasance alama shi ta asali wato damma shi kuma mudafun ilahi wato majrur ne yana ɗaukan alama ta kasra wata ita ce alama shi ta asali da fatan ɗalibai ba a manta ba sai ah, misali na gaba a sa'atu abbasin hazihi a sa'atu abbasin hazihi shi wannan agogon abbasu ce la hazihi sa'atu hamidin tilka sa'atu abbasin ce a wannan agogon hamidi ce waccan ce agogon abbas zalika dikun wa da jajatun zalika dikun wa da jajatun zalika dikun wancan zakara ne wa tilka da jadatun waccan kuma kaza ce da fatan ɗalibai sun fahimta sai bara mu ɗan duba tamarin wanda suka zo a cikin darasin Tamarin na farko malam yace iqra waktub karanta ka rubuta na farko aka ce hazihi madrasatun wa tilka jami'atun wato wannan makaranta ce waccan kuma jami'a ce zalika himarun wa tilka baqaratun wancan jaki ne waccan kuma saniya ce baqara saniya himar jaki a zalika masjidun shin wancan masallaci ne la tilka madrasatun a'a waccan makaranta ce haza jamalun wa tilka naqatun wannan raƙumi ne waccan kuma taguwa ce Naƙa ita ce taguwa naqatu salih ko yawwa هذه مدرسة وتلك طالبة وأن مكرن تاتي وهذه مدرسة وأن مالم وتلك طالبة وتشنكما طالباتي هذا كلب وذلك قط هذا كلب وأن كريني وذلك قط وانشنكما مزوروني هذا بيت المعزني وتلك ديكة التاجري وأن جدا ميكيران سلاني العدن ladan shine almu'azzin ladan wa tilka tajir waccan kuma lambun attajiri ce dan kasuwa ko hadika lambu sai malam ya ce a ashir ilal kalimatil atiya bismi isharatin lil ba'id zalika wa tilka wato kai nuni da waɗannan kalmomi da harafi na ismul ishara wanda ya fi dacewa ko zalika ko tilka ummun uwa Umman uwa duk da yake bata zo da, da ta'un ba amma kowa ne ya san cewa umman uwa ai mace ce ko? na haka sai mu ce tilka ummun, tilka ko? Tilka ummun. yawa Sai abun fa abun kuma uba sai a ce zalika. Sai kalamun zalika tunda kalamun ma namiji ne ko? Babu wannan ta'un din Zalika kalamun Mil'aqatun cokali sai mu ce tilka. sai ainun, ainun ido kamar yadda muka bayani ainun a ma'annas ne majazi za mu ce tilka wannan shine abin da ya fi tabbata hajarun dutse dalika kamisun riga zalika idurun tukunya zalika ɗalibi ya lura fa su fa ba fa hausarsu ba tamu ba ce dan ka ce ƙidurun tukunya da hausa kakai tunanin za ka ce tilka ƙidurun a'a zalika ƙidurun da kan ɗalibai kake kuskure in za ki faɗa tilka kidurun a'a zalika kidurun saboda babu da akwai kidaratun ne sai ki ce tilka ƙidratun yawa nafizatun tunda ta ƙare da ta'un marbuta sai mu ce tilka wannan ta'un marbuta ko yawa baqaratun saniya yawa tilka to da sauransu sai ɗalibai su ƙarasa da kansu sai wato sababbin kalmomin da muka tara a cikin wannan darasi wanda su ne kamar haka na farko almamar ridatu almamar ridatu nas alhadiƙatu lambu albattatu agwagwa almu'azzinu ladan annakatu taguwa albaidatu ƙwai zan maimaita ridatu nas alhadiqatu lambu albattatu agwagwa almu'azzinu ladan annaqatu taguwa albaidatu kwai to a takaice me malam yake so ka fahimta da wannan darasin a takaice duka ya abin da muka yi a baya da na darasi na yau asma'ul ishara guda hudu su ne wato waɗanda muka yi Na farko shine haza. Ana amfani da haza in za a yi nuni ga jinsin namiji tilo guda ɗaya tilo ba guda biyu ba. Idan mutum guda biyu ne ba za ka ce musu haza ba. Hmm? Ba za ka ce haza ba. Idan mutum da yawa ba ka ce musu haza ba. Ba za ka ce haza wani ba ko haza Muhammaduna a'a. Haza tilo, haza Muslimun, haza Muhammadun. yawwa hazihi na jinsin mace wannan wato jinsin mace hazihi misali hazihi aminatu wannan amina ce zalika za ka yi nuni da abin da yake na nesa su ne asma'ul ishara lil wanda suke na nesa zalika hamidun wancan hamid ne tilka zainabu waccan zainabu ce kamar yadda muka ce sunan mace baya daukan tanwini ya kamata dalibai su fahimci wannan sunan mace baya daukan tanwini a karshen shi a kiyaye nan kaga muka ce haza muhammadun ya dauki tanwini amma da aka ce hazihi aminatu ba a ce aminatun ba yawa ka ai wannan kuskura hazihi aminatu ba aminatun ba yawa hazihi aminatu tilka zainabu ba zainabun ba yawa Allah ya sa